Zaman babban ofishin babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP a rufe don takaddamar shugabanci a gefe guda ya so shafi ofishin jam'iyyar gwamnati APC amma ba don wata matsalar shugabanci ba. Sai dai ofishin bai zama wajen da ƙananan 'yan siyasa ke bi wajen samun kwangila ko wata alfarma ba saboda nisa da gwamnatin Buhari ta yi wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Tawagar masu tsaron shugaba Buhari da wasu ma'aikatan ofishin magoya bayan sa BSO sun shigo ofishin muryar Amurka Abuja inda suka yi korafin gwamnati bata wayoye su ba tun bayan rantsuwar shugaba Buhari 29 ga Mayun bara. Jami'an dai maza da mata Amurka sun ce sun yi tsammanin samun aiki ko wani taro da za a yaba musu tun da gwaninsu ya lashe zaɓe bayan karo hudu yana tsayawa takara. Ma'aikatan dai da suka ficewa daga ofishin kamfen ɗin shugaba Buhari da ke dabda kamfanin fetur NNPC sun ce suna da kyakkyawar fata Buhari zai share musu hawaye a yanayin da suka ce sun shiga halin kakani kayi. Da hakan ya haɗa da barazanar fatatakarsu daga ofishin kamfen ɗin bayan umarnin a kunce na'urorin sanyaya ɗaki na ofishin wato air condition. Ga ɗaya daga masu tallafawa shugaban wajen lamuran tsaro a zamanin kamfen Kasim Abdullahi Hassan. Dubu ashirin ake bamu matsayin allowance a wata february last year muka karba har zuwa yau ba dai wani abu wani abin da ya shigo hannu shi yasa kaga dole karfi ya kare kuma mu shiga cikin wani hali kasin da me kuke zaton dama zai faru bayan an kammala campaign akwai ganin dama aikin campaign ya riga ya kare yanzu kuma in Allah da sai dubu biyu da goma sha tara ne za a sake da irin wannan magana harka na siyasa kowa yana shigowa ne dan mu ya ba bada gudunmawansa saboda an ci nasara shi ma ya samu ci gaba da canji na rayuwa don ka duba shi shugaban kasa ba yau muke tare da shi ba biyu da. bakwai zuwa da sha ɗaya duk mukan zo mu ba da gudunmawa mu to amma immediately in aka ce bai ci ba kowa kuma sai kuma bangaren rayuwarsa to yanzu abin da ya sa muka tsaya din mun ga mun Allah ubangiji ya ba mu nasara wanda muna tunanin cewa za a dube mu da irin rahama mu mu dan samu canji na rayuwa shi yasa muka tsaya kuma da ayin alƙawuran da aka yi mana wanda suka jagorance mu insha Allah shi kuma Usman Isa ya yi aiki da ofishin goyon bayan Buhari BSO in Allah ya sa an ci mana nasara wannan sakon ya kai gare shi ina da kyakkyawan zato cewa zai yi do something positive kana jin abin da ya sa ba a kira ku ba kamar watakila sakon ku ne bai isa wajen shi shugaban Muhammadu Buhari ba? Eh abin da muke tunani kenan cewa kamar akwai masu hana rawar gudu akwai wanda suka sa bariya akan mu samun ganin shugaban kasa ko kuma ya ji kukanmu. Madam Victory Sanas ta ce ta yi aiki ne wajen tarwar baki a zamanin kamfen ɗin. Dukkanmu da muka yi protocol mun yi makaranta muna da aikin yi kafin muka bari muka zo. Mun yi kamfen tare da shi mun yi wahala ya kamata yanzu mu ma mu ci daɗin aikinmu. Ai shugaban ma kamar kamar baya cin daɗin aikin tukuna. Eh to, ai ka san shi kaɗai ba zai iya ba. In aka samu mutane ƙwararru masu hankali kamar shi, masu tausayin talaka za a tafi daidai. Na tuntuɓi daraktan tara guduma na shirin goyon bayan Buhari Ibrahim Abdulkarim wanda ya ce suna sane da mutanen kuma yana fatar shugaba Buhari zai neme su ya tallafa musu. Ko shugaba Buhari na niyyar sake takara tara ko ko a tabbas ya mai da hankali wajen yakar barayin biro da su kuma ba sa son tawadar alƙalamin su ta kafe. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.